وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يوم عيد الله مولانا 22 ga watan Rajab shekara ta da ɗari hudu da talatin hijira na ke yin halitta tsira da ake tabbata a gare da garin Makka zuwa birnin Madina 14 Julai kuma ko 2009 Christian Year mutane sun fi son wannan daidai musulmi ba daidai da ke da asali a musulunci ba daidai mai asali a musulunci shi ne hijira wannan ya sa kullum shi muke ambata a da shi ke da asali a ke da Allah ba mu yi kwallo kwallo sati da ya gabata mun gabatar da muhasara a daidai wannan lokaci kan mawdu'i mai suna hasada cutar zuciya sai a kawo wata tambaya a ƙarshen kuma wanda dalilin sa sai muka zabi a yau muhasara ya zama da alaka da abin da aka yi tambaya to haka mawdu'in magana da muhasara shine zai zama nasihohi goma sha uku don gyaran zukatan shuwagabanni ko nasihohi goma sha uku ga shuwagabanni hikimar kawo waɗannan nasihohi abin da ɗauka a matsayin framework na nasiha din wata nasiha ne da wani talibi mai suna al-hasan dole abin hasan al-basri rahmatullahi alaihi ya rubuta lokacin da aka ba wa umar ibn abdul aziz rahimahullahu ta'ala khilafa sai bukaci a shirye da shi akan hanya madaidaiciya sai al-hasan ibn abi hasan al-basri rahimahullah ya dauki alkalami ya rubuta masa menene tsari da musulunci dan yadda zai ja da zuciyar shugaba ya yi nasara a duniya da lahira shi ba da shugabannin mu Allah ya ba mu ikon ja da zukatan mu gaba ku da ga wannan sai zama ya maka nasihar malamai suka ce wannan nasiha ta yi tasiri to da extender idan ana maganar adalci da shugabanci da yin ya kamata in an kira sahabbai ana kira wannan tabi'i ne suna Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala a cikin jirin ba sunayen sa wannan lokaci me da yake saboda ya fadanta abin da ya dace tare da cewa dan adam ne ba annabi ko manzo ba dan adam ne iya tsira iya kuskure amma nasiha sai bai tasiri a kansa to da ɗan canza ta kara kusantar da shi zuwa ga Allah kamar da duniya ta tabbatar da haka musamman a bayan rayuwarsa hikimar isar da wannan da yi wa idan wannan ka samu akwai wanda ba ka da lokacin iman nasiha ne yi wa maka rai daura sabon ka miƙa zuwa da rai in ma a kasa da zai saurara in ma a bidiyo da zai gani ko nawa mai kama da haka wanda yasa malamai da dama sun ɗauki wannan wasiƙa da yayi yi da shiga hannunsu suna ko rubuta littafi a kai ko suna buɗe shakka guda su magana a kan wannan nasiha mu duba yadda littafin al'adun bari irin salamun umma duka malamai sun yi magana a kai haka malaman tarihi irin abu abin duka sun yi magana a kan wannan wasiƙa da nasihar alhafan sunan da hasan al-basri rahmatullahi alaihi zuwa ga umar bin abdul aziz rahmatullahi alaihi don saboda ku yana gabatar da muhadara na farko za mu fara magana akan wujubun nasiha ila ta'imma wa ulati umur na biyu shine magana akan harin marhuna abdul aziz wa qissatul khilafah na uku shine al-imam al-hasan al-basri yasifu al-imama al-adila rahmatullahi alayhi na farko wajibin nasiha a musulunci duk inda musulmai duk ke zaune yi wa juna nasiha wajibi ne idan kana tare da iyalinka wajibi ne kai kuskure kamar da sai haka wajibi ne in kai kuskure ko kuma sai kuskure kamar da nasiha qur'ani ya nuna mu'minai maza da mata ba sa gajiya da yawan sunan su nasiha kamar yadda Allah ya bayyana wannan cikin suratul tauba bismillahir rahmanir rahim والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله والله عزيز حكيم الله يدينا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض mu'minai maza da mata sashi na kaunar sashi ya na bil ma'ruf suna umurtan juna da bin Allah wa yanhauna 'anil munkar suna hana juna sabon Allah kaga anan Allah yana cewa wajibi ne a yi wa juna da sifa bayan mun zuba cikin suratul ma'ida idan ba a yi wa juna da Allah ya iya tsine wa mutane babu jama'a da ake musu nasiha a same su gaba da gaba a gaya musu ko a rubuta musu idan suka biya al'umma da gari kamar shugabanni waɗanda idan ba a nasiha gare su Allah ya da al'umma kai ko a juna muka ne wa juna nasiha a kan kurakure to Allah ya nasiha wannan al'umma ne لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون جزاكم الله خيرا أنا ما سوى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون أنا ما هم الله سيدي وسيدي Allah ya kare mu daga tsinuwarsa kuma Allah ya ba mu ikon sauke na muke dace mu sauke bayan da wannan hadisi riwaya na Imam Muslim rahimahullah haka Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi haka Imam Malik rahimahullah cikin wasa annabi sai na da yin tabbata ga shi daga rasar da mu Allah ya yi mana abadin ya hana mu aikata abadin da daga cikin ababen da Allah ya zama da shi ne an ta'budu wa la tushriku bihi shay'a ayi wa Allah bauta ba mu shirka na biyu wa an a yi zai kiransa da can shine al-khalifatul khamis wato khalifa na ne daga an ce Abu Bakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhu sai an tsallake sabon sa ake Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ba da shi ce in akwai dalili babu irin nasiha da kamata amfani kamar nasiha da al-Hasan bin Abi Hasan al-Bakri rahmatullahi alayhi tare da cewa shi ma Umar bin Abdul Aziz malami ne kuma iya da cikin zuriyar Umar bin Khattab radiyallahu anhu wannan ya sa kwatanta adalci da ya yi a sabo da ya yi suka yi rubutu ana kwatanta adalci abin da ya kawo sunan abin da adalci a zamanin da yawa ya gari dabbobi da suke jeji sun samu abinci yana sa a kai wa dabbobi da ke abinci da zai akwai abincin burane akwai zon akwai dina da kanai da kyau dabbobi da jeji kamar da ya faru da balala da kawai ya zo su ya kira da ke kuna da ɗan akuyarsa

ya ce aka yi haduwa garke ɗaya na kuraye da ainihin awaki su haɗu su rabu da juna ba tare da kurar ta saci akuyar wani mutum ba saboda dabbobin da yake kai musu jeji ana sa musu alama daga kura ta ga dabba a jeji tana gane wanne ne nata wanne ne ba nata ba ya waye gari wata ran ya kunna fitilla haka yana kirga dukiyar musulmai a dare sai abokinsa ya zo su yi hira yana shigo masa sai kashe fitilar ya ce me ya faru sai ya ce masa da ina irga dukiyar talakawa ne da kananzir su. shi yasa yanzu na kashe kada mu kona kananzir a tadi da kai Allah ya tambaye mu gobe kiyama Hassan al-Basri rahmatullahi alaihi nasihar da masa shi kuma ana yaba shi da wasu qualities kaman haka shi wanda ya nasihar na farko Allah masa baiwa da ilimin addini mai zurfi na biyu bisa ga shaidun abin da ya rubuta ana kyautata da san Allah ba shi ikhlasi na uku kuma Allah masa baiwa da fasahar iya magana zai yi wahala ya yi magana wa wani mutum wanda yake mai mulki bai fahimce shi ba saboda lafazi iya da tasiri shi yasa manzon Allah hadisi a muslim yace inna min bayani la sihra hatta a cikin bayani akwai sihiri wani zai awa uku yana bayani ba a gane ba wani dan yayi minti biyar sai ya kaga musu da bayanan da ya masa to shi kansa bayani akwai sihiri akwai iyawa isar da sako kansa akwai sihiri akwai iyawa shi yasa qur'ani ya umarce mu ko wa'azi zamu yi mu yi da hikima da Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika ila sabili ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين جزاكم الله خيرا Allah yake cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hi ahsan ku yi kira zuwa ga tafarkin mahalicin ku Allah bil hikima da hikima wal mau'iza al hasana da kuma wa'azi wanda yake mai kyau wannan shine irin wa'azin da al hasan bin abil hasan al basri rahmatullahi alai yayi wa ainihin umar bin abdul aziz rahmatullahi alai Allah ya kaddara wannan yayi tasiri a jikinsa kwatanta bin Allah ikhlasin mai magana yakan yana tafiya ne da malamai suka ce da tasirin maganarsa a zuciyar mai sauraron sa magabata da suka fi mu yin abu don Allah maganganun suna tasiri fiye da malaman zamaninmu haka a zamanin da muke rayuwa wanda ya kwatanta yin abu don Allah to maganarsa an fi saurara a fahimta a koyi ibada ko ilimi a bakinsa fiye da wanda bai da tauhidi ikhlasi kamar sa me dalili don wannan iya da tasiri hata cikin maganar da mutum ke fada ni da ku Allah ya mana baiwa da ikhlasi a wannan wa'azi a ciki zamu ga akwai darussa da dama wanda ina sha'awan kowa ya kasa kunne ya saurara ya ga yadda ake wa'azi ran da Allah ya bashi dama ya isar da irin wannan sako zuwa ga wanda Allah ya bashi dama ya isa in kaset za ka saya ka mika wani dan ya tasiri sai ka kwatanta sayan wannan kuma irin wannan approach da Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri rahmatullahi alayhi yayi malaman da suka karanta aqida suka ce wannan shine manhajin salafus salih shine manhajin da magabata suka karantar da musulmai ahlus sunna su rika yi manhajin da ya saba irin wannan suka ce ba manhajin ahlus sunna bane imma manhajin khawarij ko mu'tazila ko wani abu mai kama da haka aqidar da ba ta sunna ba amma kowane abu za yi a duniya bayan ya zama muna da aqidar sunna to ba maka mu duba menene manhajin sunna mu yi kamar haka idan kuskure ka yi aka wani abu sai ya gane ba manhajin sunna ba ne ko kuskure na gane ba manhajin sunna ba wajibi mu dawo zuwa ga manhajin sunna akwai tsarin da sunna ta karantar da ake nasiha idan za yi nasiha ga mai mulki ka'ida ko ka rubuta ka tura masa ko ka neme shi gaba da gaba ka gaya masa in dai magana da zaka yi ya shafe shi ga cewa na ko mai magana gani da wani kake wannan shine manhaji na sunna imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi imamu ahli sunna wal jamaa yace ka'idar ahli sunna idza sami'ta ar-rajula yatakallam ala al-manabir ala salatin fa'alam annahu muftadi yace in ka ji mutum yana hawa mimbar yana cin mutuncin shugabanni iya zage-zage yace ka san dan bid'a ne ba ahlus sunna ba me dalili manhajin ahlus sunna ba haka yake ba duk azabar da yau za mu sha ko mu ga zaluncin jama'ar da ke zaluntar mu ranmu ya ɓaci mu yi Allah ya isa mu ce Allah zai kwato mana wallahi al'adin bai kai kashi ɗaya cikin ɗarin abin da aka zalunci su shekul islam ahmad bin abdul halim bin taimiyya rahimahullah bai kai kashi ɗaya cikin ɗarin zaluncin da aka yi imamu ahmad bin hanbal rahimahullah ba amma ba za ka taɓa ga layi kwaya ɗaya suna tsinuwa wa jama'ar da aka ɗora a kansu ba saboda yunwa ne kan ƙara lalata al'umma ne ba kawo gyara ba in yanzu ina bayanin sai nace Allah ya tsine wa shugaban kasa sai kuka ce amin idan ya lalace mun amfana ko mun cutu mun cutu da mu bata wannan lokaci mu ce Allah ya gyara shi in ba zai gyaru ba mafi sauki mu ce Allah ya kare mu daga sharrin sa amma lokacin da kai addu'a mai muni a wurin nan akwai wanda watakila an zalunce shi ko da na sakan ɗaya ne talaka ne kuma Allah ya yarda da shi in ya ce amin sai Allah ya amsa maimakon abu ya gyaru sai ga kullun al'amari lalacewa yake shi idan ka duba 2001 farkon zuwan shari'a mun yi ta yin irin wannan wa'azin ni na yi su da yawa amma lokacin da aka ce mana ba haka ne manhajin sunna tunda ba wahayi ake mana ba sai mu yi me sai mu dawo mu gyara mu duba yaya manhajin sunna yake in dai da awar sunna muke yi ba wai mu yi abin da masu sauraro ke sha'awan su ji a bakin mu ba ko kuma mu yi abin da za a ji daɗi a mana kabbara a'a mu yi abin da Allah yake so ko duk duniya ba mai son sa to wannan fa ita ce hanyar tsira munasaba da wannan a takaice zan faɗi wasu ƴan kalmomi kaɗan kafin mu karanta sakon alhassan bin abin hassan albasir rahimahullah munasaba da wannan Da a da muke yi ko mu yi wa masu mulki nasiha ko mu gaya musu wata magana in mun yi don Allah Allah ya sani in ba mu yi don Allah ba muna roƙon Allah in ba mu gaya musu gaskiya ba muna roƙon Allah duk azabar da ya tanada wa mutanen banza mu yayi ta akan mu gobe kiyama ku ce amin a ku yi haƙuri ni na roƙe ku addu'a ta yi zafi ni na amince ku ce amin ku yi haƙuri in dai ba mu yi ba ni na ce amin in dai akwai mai mulki da za mu iya mu'amalanta ba mu gaya mar irin waɗannan sakonni ba to abin da muke nema a lahira gobe kiyama Allah ya hana mu ka'ida idan kai nasiha wasu matasa sun samu shek bin Bas rahimahullah suka ce malam abubuwa suna ta lalace a ƙasar nan ba kwa nasiha ce idan muka yi nasiha kuna so mu zo mu gaya muku ne suka ce eh yace to in kuna so mu gaya muku kuma maganar yin aiki da ikhlasi anan ya lalace dan mai yin aiki da ikhlasi Allah ya da shi boyewa yake yi so haka yanzu mun nemi yardar ku kuma mun saba wa Allah idan kuma yardar Allah muke nema to Allah da muke dan shi ya sani sai ku je ku roki Allah ya saka mana da kadan kace abin da muka bar na gudumawa in mun yi mai kyau Allah ya mana mai kyau in mun yi mai muni mu ma Allah ya mana mai munin kuma wannan ita ce addu'ar da muke so kowa ya akan mu in mun yi mai kyau mun ba da shawari na riƙon amana adalci irin hadisan da muka karanta na corruption in mun karanta masu mulki a baki da a rubuce Allah ya saka mana da aljanna ku ce amin in ba mu gaya musu irin waɗannan hadisai na riƙon amana da adalci ba abinda muke nema gobe kiyama Allah ya hana mu wannan shine manhaji da muka fahimta na sunna kuma a kansa muke yi gaba na biyu na daɗe ban cika son magana kan wasu masail ba amma wani lokaci don munasaba yana sa kai magana a yanzu zan yi karam a cikin jihar Bauchi da mukan bada shawari in an nemi shawarinmu wajen masu mulki ciyaman wane nemi shawari kwamishina wane nemi shawari gwamna ya nemi shawarin malamai da ina ba da shawari amma tun daga february zuwa yau february march april may june july da muke magana wata nawa shida na daina ba da shawari wanda muka yi a baya in mun yi irin abin da Allah yake so Allah ya dada mu idan mun yi abu na ba da shawari kan irin waɗannan hadisai masu zafi da ya dace shugabanni su ji in mun taba zama mun karanta wa shugaban da ke jagoranta al'umma gaba da gaba irin su Allah ya ba mu aljanna in ba mu taba ba to Allah ya haramta mana aljanna gobe kiyama ba shine sauke nauyin auren Allah ba muna ba da shawari amma tsakani da Allah mun daina ni personally na daina mawkifin da na dauka wa kaina kenan dainawan ina da gamsuwa cewa barna ne dainawa na gamsu da haka amma ana samun barna biyu ɗaya tafi ɗaya girma kuma dole sai an yi barna ɗaya a cikin biyu a ka'ida wanne ake sai a yi karamar barna a bar babban barna to barin ba da shawar na ɗauka karamar barna ne jiya dan uwa malam zubairu a malam mansur isa yalwa hullahu ta'ala muna tsaye da shi a bakin masjidil qur'an yana mun complaining cewa malam ba kwa ba da shawari wasu ababe ba sa da daidai kaza kaza malam ka ja da bai ba ka ba da shawari don Allah ka ci gaba wance bana bukata in mun yi don Allah Allah ya karba yace na amince kuskure ne daina ba da shawari da nasiha da ake nace na amince amma ba zan bayar ba abin da kawai muke bukata shine talakawan su duba daga february da nace na daina bada shawari ko mun daina zuwa yanzu abubuwan da suke kake jin daɗi karuwa suke a garin naka ko raguwa suke kai sai ka hukunci in jin daɗin abubuwa karuwa ma suka yi daga february to date to sai ka gane shawarin da muke bayarwa daman na sharri ne yanzu kana jin daɗi in kuma abubuwa lalacewa suka yi to sai ka gane in mun yi shawarin yana amfani da za ka gani in baya amfani za a gani kai wa kanka hukunci wannan manhaji na sunna da na yi magana a kansa zuwan malam Ja'far Muhammad Adam Allah ya gafarta masa yayi ta'alim na karshe a garin nan ran talata ne in tana Laraba ya kiran muka gana da shi a wani wuri ce yana so mu dan yi tadi kan wasu abubuwa da nazo ce abun da yake ga mun na farko shine yana yabo na akan yaji da awata manhajin sunna salafiya muke fadanta bi abin da yake ji nake yi a da'awa musamman na nasiha ya ce wannan shine manhajin sunna yana ƙara ƙarfafa ni akan haka wallahi alazim ita ce kalmar bakinsa yace na fahimci an ce kai baka fitowa kai ta tsinuwa da zage-zage nasiha kake yi kuma waɗanda suke mulki a lokacin 2007 sai ce sun gaya marta ina musu nasihar da ya dace in ba na yi Allah ya saka mun da abin da na cancanta ya yi godiya bayan nan ɗan uwa malam Ibrahim Disina ya ce mun ana washe garin zai tafi a kashe shi a Kano ran Alhamis da ya bar nan ya ce san da ya musu nasiha ya ce ku daina zagin shugabanni ko kuna fita daga basu ainihin daga harkoki kuna yaƙi da su Ya ce matakin da ya ɗauka wa kansa a Kano na cewa zai yaƙi da gwamnati Ya ce wallahi ya yi da na sani akai don ba da ba ne. malam da shi ne ce mun wallahi tallahi nasiha da ƙarshe kenan ya ce don ba haka ne manhajin sunna ba har ya ja hadisin da mazan Allah ke cewa ba dan ya koro hadayarsa ba da ya mai da aikin hajjinsa ya zama ta matuƙi ba kirani ba Ya ce sai a ruwan nan hadisi sai ya faɗa to ala ayi halin abin da mutane suke so shine ku gaya musu abin da suke so don ku burge su har abada ba zan yadda na yi abin da zai faranta maka rai Allah ya fushi da ni ba daga yanzu zuwa wani lokaci zuwa 2015 har gaba da haka ko ma gaba da haka har har har mun daina ba da shawari ko ciya bandin local government ne in yi mun waya neman shawarin ce ka je ka nemi wasu su bayan in gwamnati ne ta mun waya in ce ku nemi masu iya ba da shawarin su ba ku shawarin mu mun haƙura in mitin aka kira tun daga February to date waɗanda suka iya suke ga su sun iya su je su gyara al'umman mu mun hakura tun da manhajin sunna muke bi ko to wanda suka iya gyara su je su gyara din baya ga wannan a wancan karo na yi magana a takaice in an yi magana sai in ce a haɗu a multipurpose a haɗu a gaba da gaba in wani yana inkarin abin da kake ba daidai ba ne idan mutum gaskiya yake nufi kace ku yi gaba da gaba da ji tsoro ku kada ji tsoro sai ya fito har a yau babu wanda ya alkafura ko al'imani ya tunkara wannan duk lokacin da na bayar wata shida da nake magana ko za a samu wani ya ce ya tara ne iya so mu yi gaba da gaba da har a yanzu babu wanda ya kuma daman shine manhajin sunna in akwai sabani kaza maslaha ne kuma fasara to mu yi gaba da gaba to tunda ya gagara na toshe wannan cafta, na daina ba da shawari kuma na gaya wanda suke da mulki tun daga February to date wajen wata shida na haƙura da bada shawari bayan wannan kuma zuwa 2011 2015 in muna raye waɗanda suka iya su yi history can tell tarihi zai faɗa tarihi ba zai zalunci kowa a rayuwa ba kuma manhajin sunnan nan duk wanda ya hau mulki in dai sunna ne za mu yi salafiya to abin da sunnar ta karantar haka za mu yi ba za mu yi abin da wani mutum ke so ba sai abin da Allah yake so muna masu roƙon Allah ya ba mu ikon yin abin da yake so da ikhlasi yan uwa da muka matsa musu zo su ba da gudumawa a jihar nan irin Dr. Salisu Shehu ko shi kansa ya ce a yi wa mutane godiya na haɗin kai da aka ba shi ta program akan gyara kayanka bayan yanzu ya san da dama sun matsa ya dawo ya ci gaba da aiki ya ce baya bukata ya koma biyu ke na lecturing shi special advisor ne ya haƙuri ya ce wanda suka iya su yin tunda ba gyara al'umma ake so ba wanda suka iya ga fili ga mai doki idan mutum zai gyara ya shiga je in ba zai gyara ba ya hau mimbari ya gaya duk duniya ya gyara mun bar zuwa 2050 mu mun yi shiru sai a ci gaba da aunawa wannan shine maganar da muka dauka kuma ita ce matsayar mu yace shi ma abin da ke cikin zuciyarsa kenan ni kuma daman ba ni da appointment a hannuna ban taba zama PA ba balle SA balle commissioner daman malami ne na makaranta a tsangayar ATB to wannan shi nake ci gaba da yi mun ba da dama muna yi wa 'yan uwa zaton alkhairi wanda suke ga nasiha da ake bata yi ba za a rika lancin attack daga kan mimbari ne ana tsinuwa to mun ba da dama a ci gaba da yin wannan mumun haƙura zuwa 2011 2015 zuwa 2019 in muna raye tarihi zai fada satar kuruna ma a lakum wa ufawwidu amri ila Allah da mu da su waɗanda suke da ko in wani mutum ɗaya ne ko biyu ko uku hudu Allah ne san adadin wanda yake ga ba mu iya ba abin da muka yi ba daidai bane ba mu yi nasiha ba ba mu karantar da shugabanni adalci riƙon amana ba in mun samu daman gana da su muna masu roƙon Allah in maganarsa gaskiya ne Allah ya haramta mana aljanna gobe kiyama ya kai mu jahannama in mun karanta musu waɗannan hadisai na riƙon amana adalci su suka ki aiki da shi ko suka yi aiki gwargwadon iyawarsu ya mana mummunan fahimta shi Allah ya kai shi jahannama gobe kiyama mafita da nake bada nasiha akan wannan gabanni manhajin sunna ina da nasiha guda biyar zuwa ga 'yan uwana duk abin da muke a duniya kar mu bar manhajin sunna yadda sunna ta karantar da abu mu yi riko da shi na biyu nasiha ga wanda ya nasara kullum a rayuwa in kuna tare wane yana ciya na local government in yi nasiha a Bauchi ne a alkaleri ne a tafawa balewa ne a bagwaro ne a misau ne ka'idan musulunci wanda yake mulki zaka rika bawa zaka rika yi wa nasiha ba ka rika haɗa kai da wanda bai kan mulki ba kuna yakar wanda yake kan mulki wannan ba shine musulunci ba a ƙa'idar musulunci wane yayi mulki ansabin ya sauka gabanin ya sauka in ya kuga kuskure kumar nasiha gaba da gaba ran da ya sauka wani ya zo wanda ya haudin sai ku ci gaba da masa nasiha amma ranar da kace zaka bar da'awa wane ya hau yanzu zai rika baka labari akan wanda yake kan mulki don ka rika yin kare kana zagin sa wallahi ba za a yi nasara ba a ka'ida aikin mai da'awa ya bada gudumawa wa wanda yake mulki ne ba gudumawa wa wanda yake adawa ko yakar mai mulki ba don a yaƙi al'umma wannan ba dare bane wannan nasiha ta gare ku kenan duk ran da zaka bada gudumawa ba wa mutum gudumawa wanda yake rike da amanar al'umma ba ga wanda yake faɗa da shi ba shi wanda yake gyara al'umma ko aka ba bashi amana haƙi a kanka ne na uku ina nasiha wa mutanen garin nan a daina butulcewa shugabanci jama'ar da aka ba su amana na mulki ko duk malaman bauchi ka tara ka ba su wane ciyaman wane kwamishina wane kaza ba zai yi kaga abin kaman zamanin sayyidina umar ba a rika yi a hankali al'ummar ta lalace gyaran ta iya da wahala ni na tabbatar ga Allah in ka bani gwamna a Gombe ko a Bauchi ko a Kano ba zan iya ba tsakani da Allah ko yaya na kwatanta ba zan iya ba ni. ba dan kwatanta haka dan ba to ba zan iya ko kaɗan ɗin ba abin da ba zan iya ba wanda ya alkhairi ɗaya biyu na ya fatan in roƙa mar Allah ya bashi ikon ci gaba da alkhairi in shaidan zai batar da shi in roƙi Allah kada Allah ya ba shaidan nasara a kansa da haka za a yi nasara amma in ba wannan manhaji muka ɗauka ba butulci za mu riƙa yi ba za a taɓa yin wanda zai jagoranci al'umma mu ce ma iya da alkhairi ɗaya ba in mun tuna 2007 Ahmad Mu'azu nan wurin ya zo shi karatu wajen darasin Malam Ja'far Allah ya ji gansa. Jama'a kun da suke bin sa da dutse suna jifansa. Yanzu don Allah wannan addini ne? a lokacin in mun yi magana sai a ce mun daure musu gindi ya dace mu faɗi gaskiya ne ko mu gaya muku abin da ranku yake so a lokacin ce akai a'a mun daure musu gindi me dalili saboda mutane suna son ku bar su sai abin da ransu ke so wannan kuma ba addini bane in dai mu bar ku kai abin da ranku ke so to sai dai mu daina karantar da addini amma wannan ba addini bane aka yi ta butulcewa to yanzu irin sa ke ƙara maimaitawa kuma manzon Allah ya gaya mana la ati zamanun illa ba bada huwa sharru minhu hatta talqa rabbakum a lokacin da ni har imam dan gwalla an taɓa rubuta sunayen mu cewa a ba ma so a yaki Amadu me dalili saboda ba ma hamin bari mu tsine masa shi imam ya sani na sani saboda ba haka bane manhajin sunna tsinuwan nan idan za mu yi ko mu aka ba mulkin za a tsine man don ba za mu fita daga tsinuwar ban ita za a yi to wannan shine addini za mu yi abin da addini ke so ne babu wani harka kwaya ɗaya ko na mitin da ya shafi al'umma a je a yi da masu mulki ko a ba da shawari daga waje da isa zai yi daga nan zuwa 2015 kowa ya ci gaba da yi har zuwa 2019 malam salisu yahu ya ce a muku godiya shi ma ya ba da dama ya koma bayero university karo iya neman addu'a alkhairi waɗanda suka iya su gyara mana al'umma in daga kan mimbari za a yi shi kenan dama mu ba 'yan siyasa ba ne duk duniya ba kada da kasa ɗaya da taɓa cewa zaɓi na kada ka zaɓi ne. in kana da shi ka yi producing kasa ɗin gobe kai ta raba fi lallahi ban taɓa yi ba in wani ya gaya maka wata magana ƙarya ne zuki ta mallani kuma shi yasa ya yadda a yi gaba da gaba da ni in zai iya to ya zo gaba da gaba duk mai magana addini muke ba ra'ayi ba Allah ya ba mu ikon yin addini gaba na hudu mu rika fifita bukatuwar al'umma akan bukatun son ranmu gaba na biyar addu'a mu rika yi kullum dan gyaruwan al'umma ba dan lalacewan al'umma ba duk ran da zaka yi addu'a ko kafiri aka ba wa mulki zan yi addu'an Allah ya gyara shi ne in yi addu'a mai tsanani na ce Allah ya kare musulunci daga sharrinsa wannan shi yasa malamai da dama hatta Obama sun masa nasiha Dr. Mahathir ya rubuta nasiha zuwa ga Obama Sheikh Salman al-Auda daga Saudi ya rubuta nasiha zuwa ga Obama wannan shi ne manhajin sunna Allah ya ba bamu ikon yi don haka falyuballigh minkum ghaib ash-shahid falyuballigh minkum shahid al-ghaib hall abun nan let me say hand over to you wanda ya iya ya ci gaba da duk da shawari babu ruwa na a ciki sai mu ga abin da zai faru ko kuma sai ku auna daga lokacin da ake bada shawarin zuwa time da muka daina me ya kasance in alkhairi aka samu to shawarin daman na shari muke bayarwa in sharri aka samu to da in alkhairi aka samu daman shawarin shari muke bayarwa sai kai hukunci wannan kuma ba iyawanmu mu kowaye mu bane hukunci ne daga Allah da wanda suke ga mun iya da mu da muke ga suke ga ba mu yi daidai ba ko muna ba da shawari ba mu abin da ya dace in mun faɗi gaskiya Allah ya ba mu aljanna su ya kai su wuta in mun faɗi ƙariya mun faɗi abin da bai dace ba su Allah ya kai su aljanna mu mun amince mu je jahannama addu'ar ta yi tsanani ayi hakuri a kanta gabanin na yi tana yi salatul istikhara Allah ya bani ikon faɗa in tana da amfani gaba na uku al-imam al-hasan al-basri yasifu al-imam al-adil al-hasan bin abil hasan al-basri yana siffa da shugaba adali sai a saurari nasihar da ya rubuta ko yace kataba Umar bin Abdul Aziz ta'ala lamma wulla al-khilafatu ila al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri Umar bin Abdul Allah ya masa rahama lokacin da aka bawa al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi jagoranci na al'umma ya rubuta masa ay ba ilaihi bi sifatil imam al sai ce ina roƙon ka rubuta min siffar shugaba adali yaya zuciyar shugaba adali take yaya za a bi a gyara al'umma fa kataba ilaihi al-hasan rahimahullah sai hasan ya rubuta masa wannan nasiha din waɗanda suke da mulki a garin nan tare da bana shiga siyasa wanda suke mulki a yanzu bayan sun hau siyasa sun mun wasiƙa suna roƙon don Allah in rubuta musu nasiha in ba su shawari a ɗora su akan turba yadda za su yi nasara ya dace ai ko bai dace ai ba wasiqun nan suna nan akalla suna nan a fayil dina guda biyu har yanzu har gida a kamu wasiƙar na farko godiya saboda goyon baya da muka ba su ran da muka yi magana ce musu bana shiga siyasa mu dai gudunmawar mu ɗaya ne duk ɗalibin da ke gabana shine duk wanda ya fi zuciya mai inganci Allah ya bashi mulki ko da ba ma san sa dan mu ba mu san na kware ba Allah ne ya sani kuma ƙuri'a ban je na danna ta bana magari aka yi zabe so wannan shine irin talab da aka yi wa al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri rahimahullah ya ci gaba da bada shawari in kai wannan kai laifi tare da baka da appointment kana yi ne kawai don ka sauke nauyi na damar da ka dauka Allah ya samu wanye lafiya a wannan nasiha da ya masa nasiha ne da gabbai jumloli guda goma sha uku don gyara al'umma Jama'a da suke shugabanci a Najeriya tun daga shugabanci na kungiyoyin addini shugabanci na masallatai na 'yan kasuwa na local government na sarauta na jihohi na ƙasa muna masu roƙon Allah wannan nasiha ta shiga kunnensu ko ta hanyar ji muna faɗa ko a kasar ko a hoto ainihin na'ura mai kyamara ko na'u mai kama da haka muna masu roƙon Allah yadda wannan nasiha ta gyara Umar bin Abdul Aziz Allah ya kwatanta gyara mana su a ko ina suke na farko nasiha da ya fara masa ya masa nasiha kan adalci da jinƙai wajibi ne shugaba ya zama adali kuma wajibi ne shugaba ya zama mai jinkai da tausayi na jama'ar da yake shugabanta ilam ya amiral ya ce ka sani ya kai shugaban mu'minai ka duba yadda yake masa magana da ladabi ilam ya amiral na anna Allah lalle Allah ja'ala al-imama al ya sanya shugaba adali qawwama kulli ma'idin yana kokarin miƙar da duk wanda ya kauce wa hanya ne duk wanda ya kauce wa hanya shugaba adil na kokarin dawowa da shi hanya wa da kulle ja'irin kuma yana gyara dukkan wani ja'iri mutumin banza wa salaha kulle fasidin kuma yana salihantar da duk wani fasidi dan kalare ne dan sara su ne dan kaza kaza ne wajibi ne shugabanni su duba yaya za a yi a gyara su gyara mafi inganci shine a gyara alakar da Allah da ya halicce su kokarin dora su akan turba na addini gyara na biyu shagaltar da su da wani neman ilimin sana'a ko kuma sagaltar da su da wani abu na kasuwanci amma abun da ya fi gyara mutum shine ka gyara alaka tsakaninsa da Allah ya gane wa ya halicce shi kuma wa ya dace a bautawa wa nisfata wa quwwata kulli da'ifin kuma yace shugaba adali shine karfin duk wani mai rauni in mai rauni aka cuce shi ko aka marsata shugaba adali zai kwato haƙƙin sai mika masa wa nisfata kulli mazlumin kuma da ikon Allah shugaba adali mai adalci ne ga duk wanda aka zalunta sannan wa mufazzi a kulli malhubin bayan nan yana firgitar da duk wani wanda yake dan wuce gona da iri wal imam adil ya al mu'minina shi shugaba adali ya kai shugaban mu'minai karra'i kamar mai kiwo ne ash-shafiq wanda yake mai tausayi ala ibilhi akan raquman da yake kiwo ya dace shugaba idan mutum ne mai tausayi akan raƙuman da yake kiwo war rafiq biha kuma yana kokarin bibiyan raƙuman da yake kiwo yana bin damuwarsu iya gane menene damuwarsu a wani hali suke allazi yartadu laha atyabal mara'i wanda yake nema wa dabbobin da yake kiwo mafi kyan wurin kiwo iya duba ina ne wurin da yake ko ina ai kiwo sai kai su bi ma'ana shugaba adali yana da priority aulawiyat yakan duba me al'umma suka fi bukata sai ya fara kawo musu abun da suke da bukata na farko gabanin na biyu abu na farko ka al'umma ke bukata shine gyara alaka tsakanin su da Allah abu na biyu da al'umma ke bukata shine ilmantar da su addini na uku bayan nan kiyaye lafiyar su na hudu bayan nan kokarin kiyaye hankalin su na biyar bayan nan sai a yi kokari a ga kuma an sama musu wani aikin yi da zai taimake su gwargwadon abin da Allah ya sa ka samu daman yi wa yazuduha an maratibil halaka kuma yana kare abin da yake kiwo daga dukkan abin da zai halakar da su wajibi ne shugaba ya duba duk abin da za a cikin shugabancinsa me zai halakar da al'umma imma halakarwa na zahiri ma halakarwa na batini halakarwa na zahiri shine ya kare su daga abin da zai cutar da su a wajen kiwon su abin da zai cutar da su a wurin sana'ar su abin da zai cutar da su a wurin karatun su ko magani za a ba al'umma wajibi ne shugaba ya tabbatar da shin maganin mai inganci ne ko mara inganci gabannin a ba al'umma duk wannan haƙƙi ne abin da zai cutar da al'umma dole a kauce masa wa yuhmiha min as-siba kuma ya kare abun da yake kiwon daga zakuna wato dukkan abun da zai halakar da su ko namun daji wajibi ya kare wa yukannaha min adal harri wal qar kuma ya kare su daga cutarwa na zafin rana daga dukkan abun da ke iya cutarwa kamar na wuta ko abu mai kama da haka wannan iya daga in muka duba qur'ani da aka tambayi Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu wace aya ce mafi girman aya a Qur'ani aya ya fada Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai aka ce wata aya ce mafi hukunci a Qur'ani sai kira aya da ke magana akan adalci a ramma inna Allaha ya'muru inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمركم بالعدل wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun Allah yana umurtan ku da adalci wannan ita ce mafi mafi hukuncin aya a Kur'ani. inji sahabi Abdullahi bin Mas'udin radiyallahu an idan muka duba zukatan shugabanni na farko zamu ga sun kwatanta irin wannan adalci ala ra'asihim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu duba hadisin Bukhari da Muslim na Fatima radiyallahu anha lokacin da makhzumiyya ta yi sata bayan makhzumiyya ta yi sata mai ke faruwa a daidai wannan lokaci da sai wasu sahabbai suka ce kada a yi hukunci akan makhzumiyya dan ta yi sata me dalili saboda kwanan nan ta shiga musulunci yan uwanta daman ba san musuluntanta a dan batta haka aka zo ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ana faɗa aka turo shalelansa ɗan shalelansa shine usama ibn zaid hibbu rasulillah ibnu hibbi rasulillah da ya zo ya gaya manzon Allah a batta kada ya kunci ya ce manzon Allah sai ya tashi sai ya hau mimbar ya fara khutba ko ba ranar juma'a ba ya ce innama ahlaka man kana qablakum idza saraka fihim ash-sharifu tarakuhu wa idza saraka fihim ad-da'ifu aqamu alayhi al-hadda abun da ya halakar da wanda suka rigaye ku idan babba ya sata ko wani mai mulki yayi sai a bashi in karami yayi sai a tsaye da haddi a kansa manzon Allah yake cewa wallahi law anna ta binta muhammad sarakat qata'tu yadaha inda yassa fatima ta yi sata wallahi zai yanke hannunta wannan shine yadda musulunci ya karantar da adalci Allah ya bawa shugabanni ikon yin wannan adalci don a duk inda suke a duniya na biyu daga cikin haƙƙoƙi ko kuma siffa na zuciyar shugaba adali da ake karantar da shi shine hidima wa al'umma ba gajiyawa Al-Hasan bin Abil Al-Basri rahmatullahi alai ya karantar da Umar bin Abdul Aziz rahimahullah hidima al'umma babu gajiyawa a cikin mulkin da yake yi. Yace wal Imam al shi shugaba adali a just leader ya amiral mu'minin ya kai shugaban mu'minai kal ab alhani ala waladihi yas'aluhum sigharan wa yu'allimuhum kibaran yace siffarsa yana nan kaman wani baba ne da ke hidima kan ‘ya'yansa haka shugaba yake zai ɗauki dukkan al'umma kamar ‘ya'yan da ya haifa ne yana tafiya dare da rana yana ƙoƙari a hidimarsu suna yara ƙanana in suka taso shekara biyar shida sai kuma ya ilmantar da su ya ce to yadda ka san ɗan da ta haifa to haka jama'ar da kake jagoranta ake bukata ka riƙe ta Ya yaktasibu lahum fi hayatihi yana nema musu abin da suke nema a cikin rayuwarsu wa yaddakhiru lahum ba'da mamatihi yana kuma ajiye musu abun da zai amfanar da su bayan rayuwarsu mafhum tayyib wannan shine siffa ta shugaba wanda yake adali kuma wannan shine ka'ida yadda addini ya karantar ka rubuta wa shugaba ka masa nasiha wanda yake kan mulki yake bukatan ka da nasiharka idan ba wannan muka dauka na yin nasiha sirran ba bil haqiqa al'umma ba za ta gyaru ba in dai a manhaji na sunna ne in dai a manhajin salafiya ne duk takaddun da aka rubuta to haka aka karantar da mu addini in a shekarun bayan mun yi eh, mun yi amma ba mu san haka manhajin salafiya yake ba kuma ba za mu yadda mu yi abin da dan adam yake so mu yi asarar lahirar mu ba abin da Allah zai dada muke roƙon ya ba mu ikon yi ni da ku gaba dai Allah ya ba mu ikon yin abin da zai dada mu don haka shugaba adali haka ake so shi yasa Allah ya karantar da manzon Allah ya saukar da fukafukensa ga wanda suka bi shi daga cikin me masu imani da ya ce me ya ce jana haka ka saukar da fukafukanka ka saukar da al’amuran kalimanin taba’aka minal mu’mini daga duk wanda ya bi ka daga cikin muminai duk wanda ya bi ka daga cikin muminai to ka saukar da fukafukinka gare shi wanda yake bayyana mana a tsarin shugabanci na musulmi yana adalci tsakanin dukkan mutane amma masu imani musulmai sun fi kowa haƙi a shugabancinsa don ƙur'ani ya ce limanit taba'aka minal mu'minina tare kuma da cewa ba zai zalunci wanda baya addininsa ba mafhum tayyib wannan shine siffar da Al-Hasan bin abul Hasan Al-Basri rahmatullahi alai ya karantar da Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala sai nasiha ta uku da ya masa shine ya masa nasiha kan tausayi da kuma tafiya da jama'a wajibi shugaba mai tausayi da tafiya da jama'a yace wal imam al-adil ya amiral mu'minin shi shugaba adali ya kai shugaban mu'minai kal ummi ash-shafiqa al-barra ar-rafiqa bi waladiha kamar uwa ce mai tausayi mai tausasawa zuwa ga ɗanta hamalat hukurhan wada'ar hukurha ta ɗauke shi a tanaki kuma ta yaye shi tana ƙi, wato wahala cikin wahala kamar da qur'ani bai na cikin suratul ahqaf wa wasayna al insana bi walidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين جزاكم الله خيرا أنا ورن الله بين من يد قواك حيفان لا تمس هدما حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة kaga haka shine tausayi na shugaba kamar ƴaƴan da ya haifa yana hidima iya tausayin su yana jin kai yace baya ga wannan wa rabban hutiflan uwar ta tarbiyyantar da shi yana yaro karami to haka shugaba zai zama kamar yadda uwa ke rarrashin jinjirinta tasharu li saharihi wa taskunu li sukunihi tashar tana rashin bacci idan bai bacci ba idan ɗaya farka uwa a daren ta farka idan ya bacci fa shikenan sai ta yi bacci to haka shugaba adali yake idan ta yi bacci ya yi bacci in ta farka ya farka to idan al'umma ta yi bacci ya yi in ba ta yi ba yi me ba zai yi bacci ba wani shine siffa ta shugaba adali in ji alhassan bin abil hassan albasari rahmatullahi alaihi wa taskunu li sukunihi kuma tana samun nutsuwa tana daidaituwa idan ya samu nutsuwa ka'ida shugaba ba zai yi bacci ba sai talakansa sun yi abin da ake nufi ba wai sai kowa a gari ya yi bacci ba sai dai hankalinsa ba zai kwanta ba sai hankalin talakansa ya dan kwanta idan nasu ya tashi sai nasu ya fi nasu tashi in hankalinsa ya kwanta nasu ya fi me ya fi haka tashi turdi'uhu taratan wa tuftimuhu ukhra tana renansa wani lokaci wani lokaci kuma tana yaye shi wa tafra bi afiyatihi wa tahtammu bi shakayatihi tana kuma kokari ta yi farin ciki a lokacin da ya samu lafiya ko ya koshi ko hankalinsa ya kwanta bayan nan idan ya shiga damuwa yana kuka tana kuka wannan shine siffar shugaba adam yadda ka san alaka tsakanin uwa da ɗan da bata yaye ba to haka ake buƙatar zuciyar shugaba ta kasance ga talakawan da yake shugabanta mafhum tayyif siffa na zuciyar shugaba adali na hudu da alhassan bin abil hasan albasari rahmatullahi alai ya karantar da umar bin abdul aziz rahimahullah yace shine taimakon marayu da miskinai a cikin al'ummar musulman ma marayu da miskinai sun fi kowa haƙƙi marayu da miskinai sun fi me sun fi kowa haƙƙi yace wal imam al'adil ya amir mu'minin shugaba adali ya kai shugaban mu'minai wasiyul ma mai wato kaman mai wasiya ne ga marayu mai fifita marayu ne akan sauran al'umma mai damuwa da kidimar marayu ne kai ka ce wasiya aka bashi riko da marayun nan hannu biyu ɗari bisa ɗari kuma wa khazinul masakin da ikon Allah kuma shine kamar me wanda yake rike da taskar miskinai mai gadin taskar miskinai wato wanda yake bayyana mana a cikin al'umma da ake shugabanta masu rauni sun fi kowa haƙƙi maraya na farko sai miskini miskinin kuma kala kala miskini na farko da yake bai da lafiya bai da lafiyan da zai nema ko miskinin da shekaru suka tafi suka masa yawa ba zai iya nema ba ko miskinin da ya nemi aikin da zai ya rasa to wannan su suke da next priority yurabbi saghirahum yana tarbiyyantar da kananan su wa yamunu kabirahum bayan nan yana hidima da taimakon manyan su kanana tarbiyyantar da su ake yana daga cikin ka'ida na shugabanci shine abin da duk zai amfani al'umma a yi ƙoƙarin jawo shi abin da zai cutar da al'umma a hana babban aikin shugaba shine al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ta bangaren law enforcement a sa dokar da za ta sa dole abi abin da Allah yake so a kuma hana duk abin da Allah baya so in mutum ya je masallaci ya ji wa'azi bai mar amfani ba to akwai doka in ka saba Allah kaza ne in ka sha giya laifinka kaza in kai sata laifinka kaza in kai kisan kai laifinka kaza ya zama akwai doka da za a yi enforcing wa wanda yake ya ketare wannan haddi wannan ne ka'ida a cikin masu rauni qur'ani ya karanta da mu wannan aiki na shugaba Allah fara cikin koda suratul hajji a ran ma ka tuna alladhina in in makkannahum fil aqamu salata wa zakata amaru bil ma'ruf وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر Hmm. walillahi aqibatul umur jazakumullahu khaira Allah ya kira yace alladina in makkannahum fil ardi sune jama'ar da in muka ba su jagoranci a bayan ƙasa aqamus salata suna tsaya sallah wa atawuz zakka suna ba da zakka wa amaru bil ma'rufi kuma ga umarni da bin Allah sannan sai kuma me wani hau annin munkar ga hana sabon Allah sai ya ce walillahi aqibatul umur Karshen al'amura suna koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi zai wa kowa hisabi akan me akan aikin da ya aikata wannan walillahi bacin umuri na cin abin da ya sani wannan addu'a ta farko da watakila ta yi zafi amma a yafe ni akan ta ko an yafe ni a yi haƙuri ta yi zafi amma wannan ita ce magana ta ƙarshe da za mu rufe ɗan ba a kanta duk abin da zai shafi a yi nasiha ko a yi wani kwamiti ku taimaki al'umma na haƙura har illa ma sha Allahu wanda suka iya su walillahi akibatul umur manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna ni da mai ɗaukan nauyin marayu haka muke a cikin aljanna in ji manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi shi yasa sahabbai saboda sanin nauyin maraya ya sa. a cikin qur'ani suke tambayan manzon Allah akan maraya wa yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih walau sha Allahu la'anatakum hatta tambaya sahabbai suke akan marayu mai ya dace a musu ina cikin himar da yasa ina ji sama da shekara hudu ko biyar nakan yawaita magana haka cewa yana da kyau a jihohi local government kasa gaba daya ya zama akwai wani tsari da yake da gata mai tsanani don ɗaukan nauyin marayu tsarin da ke kula da tallafawa marayu yin makarantarsu kiwon lafiyarsu duk al'ummar da ke walakantar da maraya ba ta nasara gobe kiyama